بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت الحليم الحقيم غبا سكوي غاغدا بيانيا توتاتشو إتي أكيدا جمعنا جيجي صحابة جيان النبي محمد تكون صلى الله عليه وسلم gai bai sheik muhammad bin abdul wahab e ba zai tiya matlabu takfiri man haraba aliyan babu ne ba zai tiya zandoro na gun e na ali ya ibayen jimman na jau kafiriwa ele zagashi ele kafiri ga manyan ganyayyau gawa minha takfiru man haraba aliyan mini akida jama'an na Ka kafirin caca ga ce ta zando na gunkun bai sayidina aliyina radiyallahu anhu idan su kufu ya sayidina ali Muradun bi zalika zai je kpa a ce ga yi mugayi aishatu wa talhatu wa zubairu wa ashabuhu wa mu'awiyatu wa ashabuhu wọn ke wa gaza na shi cin lebalwa ga damu bai ziyan da sayidina ali sayidina ali wali fanci go na yi jira da aerodina zuma na sayidina abubakar mujiya guba bai tsagutai ce tufa go sayidina umar mujiya ya tutu sayiduna usman wajen ya gube gube a biyan wu don waje kafiri hawari ji farko ji dauna sayiduna ali awu sayiduna usman na ijirariya wiki ya rudi kanga adaba sayiduna ali gubi shi te musulmi ga adada wazan doci mu ya wani fitina da ya gami ba madina je yadda su ibuna zai biyu sai na usman na yi fije wadana ibuna fifi da kinye misira kinye basra kinye kufa ba rufu shi shi bai ga sai na usman ya je kafiri wani ji kaza ta mulke wani ji kaza ta mulke awu zona ga na ali biyu da na ali ga wa ta mu dai waje waziri waje shaba ya tishi amma wa go tisha bayani wuce da littafi abu al'imamatu wal khilafa man na za kinye shi a jiyo amma gaskiya wadalci jin bai bayani sarawun gabe dalili mai kwaki da shi a jaye ciki bo etin saidi na aliyu na ga shi zuzuma na biyu na ku gaji a sarawun bai dalili bai toye na ji filita fi a so na wula ga sayidu na alibi sayidu na ali ga fartami su gairi ida e wasan doci amma mai a shi ta littafi ya wani iga najul balaga na littafi na shiya jijin da bane ga sai na ali ya kufi ba sarar laga mun ci ba ga gato na sabe be ga ali ya shi zo zuma nabi muhammad bo lokaci na wato da mu a tuna wajen inkari wa be be ganji ga sahaba nabi na ji annabi ya je ga ni tatibai ni bo na ga ni shiga zuga nabi da abubakar lashi zo be be ga wangi shi sarawin ya yi sunu ga haidar ba mutu ga mini suna aliyu haidar da haidar ngala shek fauzan mu bebe yin da ci foto yamma mu ci ta wato ga stura ji ranar zakin iran ci al ustaz al kabir haidar ga sunna al kummi wala yakin ya iran ga bai na ci kummi so bebe ga wangi ji saudiya wo gan copy na zo da ya wugwa ganin mutum da ta ca ba ma gaske wujen adalci ya bane sashi haka hafi ciki a kida na zaba ce logari na ungwana to kiya wili biyo sai dina ali ungwa alifanci biya go ya bane biya ya mu baya ji wule kun duro ya ga wakasar ji cancanta betun na waga waga to gwa alifanci zona na jira dai 35 years na wale ya ga can da ba farko na kayan nan yi gadin wa bezinya mu'awiya ibuna ki fewa fe wa zo zai je wu na usman na wa za wala wujin kisas wala waga sayyidina ali maga fitina dakin kimbu bal gwa ko zai je so je gwada wu na ali na da miniya atba wu sayyidina saidi na eh, usman na de gwada saidi na ali ugongo le guga su ga pata wani da jin aga ji kisas aga su a moji gwana nifti na dakin bona mine na lacin da bube be muawiya be na gavana na juliya ga eh, wa lobe yana ga kin dole minista wuro ga shugaban kasa ga gunta wasu wa ja minista ji wa ji kwa yoro jilina biyan wucin mini gabana na jugan Allah ya mulki ya na muawiya ke da muawiya mai yagiya da giyan na Usman dole ude ni ziyan tun zamanin na Usman bo mu pawa Sham ciji na mun fedi gabana ya na ajin da bi sarawin gabana ya eh, sojan Sham ciji adde ta'a biyayya ya tishi bogo a fewo biyu mutum fewo bayan wa lamitu commando ya ga kawo da abe fito sai sa ibuna zakin zai da jibe wani ga wani ya fawa wani ya fawa sai dai ga kisa su yanzu yi jau ya zai ji wu da gin da gin wani ji ta sau bi rikici da wani e kwada na macin liban na da kimbo nye tolha na manji shara yi na zai je kpagayi kafiri na gai zai ji gun alikuna za ci guta aliyu kun bai yi zamani yau gama na lokaci halifanci ya gutsu dai na wujina ba ta rikici buda gale ya guba bayan ya zo baba 36 years after ijira fitina anna na na sharifi maka to tola to zubairu labari da ya yi tiwo yanzu ibo ya usman bu a na tiya kinye basira a dawowa hawariji na ji wuzi na usman na za Allah haddi ta ba lawa ga tau waga da littafin ugbatu mina tarihi bebe ten sosai cendo na fitina wuce na nana cendo na fitina na nana kiye basra ga lo sayyidina aliyar labari dai etide tola aisha zubairu afi babu kiye basra ya wa hakiye wuya sayyidina usman za nin gama mala ga mu bebe ziyo muawiya karshe dai kiya da gada sojan rijo sai dina ali ganibe zai ji lamituna na aisha ta tola ta zubai rokin ya basira na rayu sahaba nabi muhammadu jigobi sallallahu alaihi wasallam hatta aisha sa kogbo kun wuce bu tola ji da kun wuce zubairu da fitina wuce ko wani dai sahaba nabi muhammadu jigobi sallallahu alaihi wasallam to nga shi ya ga zan na ji kwata kiyaye rayu ba ibn sa ayo ekun na majin sayidina ali gan ekun na ogun to soja ojii be ziyan be tola zubairu bai atibawa shi dana nasi wade tubo kai ra'ayi ngara ra'ayi mu yau ngara ayi man nimi ne guba ba ko waji daidai ko waci bici na ke yadda zan ga bo ba bai ziyan mu'awiya na wayan yi seven years after hijira ga bayan nan sai mu'awiya ga kiyan mu bayi a jin ibuna mu baya mu ya gawa ji mu baya mu ga sai dai zai ji qatalatu usman na mu ga ji kisas daga baga sayyidina ali sai fa kun sai kinya sha da gu muawiya so fitina mu ci ko go rai sahaba ji go ga dan bana muawiya so ibe jama'in na she lobi win fitina mu ci ko guba ba na gando ru sayyidina ali dikin mu ci ngati e ci kun na jo ta tiyati iya safta ijira fitina wani fake sami gadin ba bai zijin hawa rijiji na jike bau kungure bi aisha talha muawiya a ga mutu ke yaje kiyan kafiri kan kisa a ga waje kafiri ga yi lokaci na amrubu na as abu musa ashari sahaba wani kun ji a ga can leba na lo sayidina ali bin muawiya na ji gyara ga dabo bai wajina da wannan doro daji tishi fiye wasu sati ta ci eh, wabe sham ciji mai tishi musulmi ji cille ba ma aluwa da nan galaman ji ga egypt ya di zan doro ajin gama na gagin doro kuta ci amma doro ile ga yi na gegana na kokon tsoko mai tsa matsala ya hakkin ya katalata usman muawiya ga shi su ma saga zaga shi aliyu ma gala fata wani da jiga gala da kisas ya aisha to yana la na ya tol a maka ba da ci wala labari wuya sayyidina usman uzurin na gala kwanu yana rawan ya yi safta hijira adaji da wani, yi gana rawan na jiji a gali aje kafire na wasu alauce da daji ganbe gyara na amrubun as sahaban ci wani na yi gabana take misra wani, ganbe abu musa al na nabi jiya ga makur'anu bana annabi gungan lakad Otita, mizmaran min mazanira ali dawud ibn ujabi da mana sarawai sabon shi ko guban na gaga gyara ji gadayen muawiya bi ali ali mai daji gyara na ji ni gai gaga wa ali fe shi musulmi ji ta takin ya kufa ibn ujabi madina yanayi headquarter ne zo shi ibn babawu usman babu sogo halifancin amma gada kin ya kufa wai wo mu'awiya ma wafe ya gabana takin ya shamu aliyu ga cin gama amma mu'awiya ga wujin kare halifanci wa amma ya dina wani nan wa ga wujin ya dabe halifa musulmi na juniya da wucin gyara na wata na ji na zai ce lobe sayidi na ali na ga aliyu ya ce kafiri ibn la hukma illa lillah zando a ji hukunci ya za sai su ku hukunci na mujin ya daga zan na jaji na waje ya kafiri uh-uh. dole jahilci a kebe gamman na a lobin ga zando magai da jiga yana liyuji na gina za mu ce wasu waje kafiri gamala da gun egin sahaban da ce egin ga shin ina liyujin shiga ji gyaran bi mu'awiyya na wage gamule na bi ne da wafe fewu adewu afeke lati tumi yimi ibe won twa gutani afe wu yimi afeke lagbaku ejina dagbaku na afe dikin afe wu egbura inna otona emi to adena gala sayyidina ali lona de labarin wuyen gien sahaban nan kiwujin yayo zai wu mini ebo elau bai ilawun yaji kisas ilawun wiga afe juga pata wu iluga jini wuce sababi kun yana rawa ne da wani gole a te ya kin gode yin kiyan bai da te kin bukane wa gajin ya dabe hukuma na yana a ce a ga te gajin ya dabe hukuma ya aliyu ya a cike ya za wuya ali mini a tubawa aliyu ina e lakuna na aliyu fe ga soji wuji ga e ji shiri ya kun bayan a ci wa amma kafi wa na tun na te da ji ba ga aliyu ya je kafira ya je ya dabe mu biya ibu gyara tsonu jin ya da zan da ci ji gadin bobe zin bi muawiya na kiji faru wa ibn abasu tuna da jihar kiji wuzi da a ga nuji shiga zanen ce ya ji gyara ne ma ji kafirinci su kwai ji gyara ibn abasu fai gaga yau wani tsoci ga wa in kifton shi kwakwa bai nihi ma alihi wa hakaman min aliha in yurida islahan yi wafi bai na umar ya ga su da ya ya ba bai yi na cin balona ewa za zami ba zami yi miyo a jiki yau a ji gyara gada abu kibbi da gyara nu je daga aji gada mu bobe ya ne a fe tuni e ga mi aye a ga waya ki e ga aliu je do e ci ga je e da bi mi ba yau a ga funa gu kuye maraqatul jamal mun shi yana na aisha da wana bi aliu maraqatul sufin ye mawawiya be zin bi aliu wale yin farko yi 36 years after hijira marakatu jamal dauna 37 years after hijira yi marakatu sufin 38 years after hijira yi na harawan wuce gufa ya bayan yin hawari jiri da ki ya ga biyu a ga yana na aisha jigikun umman wana na na gunkun biya yana ibn abbas ga uga ya na ga yi muhammadu wuce na ga ya yau na tsoci ga wa azwajihu ummahatuna a fetsuwi ke ga ujin biyo abebe uzirin nan kwaya gwa kwaji fezon akida wuce amma sashi haji shi zumare kusi bai akida da likwate jama'in musulmi je bagan kpokporo giyo sai dina alidiyar tun nugo halifanci na ya e kumbuda amma ya e kungu baban farko ndị ọrụ onye egba ebe na-enwule kwunye tọlha na funagun kunwuci na a tọlha wuna kiji faru nla na kin waje kana wuya fuska nfe tigi gadda ga kafi faruwa na ojina a ga wa ke ya shi na faruwa na ojina ci ga mi dan yi jebuwa n mi gan n mi ga gbogbo ke ga yawon ya kungu baba na yana ya sufin bin jamale ufayin ba kici ufayin ba ya na rawan ibn hadisi betiwo annabi ga za be tiyan zuce zuci zandoro na gawa na zamu ci ta ta alkhairi bu ka mi to muhammadu addan rayo mi awawu kin da to ci wu adawa shi na biyan wucin to da yin shi yaji talha zubairu muawiya aisha pata yau kafiri nga mai ya ce babu yayo nga babu ne gaga ya ci akida shi a jawa ga takfiru man haraba aliya zandoro gun kube ali na kafiri ba ibu nan ga Allah aliyu la ga masu mu wani leso ko ba ko wani cin bica aliyu ji masu ma aliyu ji masu ma ibu na aliyu tin gate ya kuno gumbe sahaba nabi muhammadu shi sallallahu alaihi wasallam amma a warije sahaba nabi ndo da ta cha ba ngam lai buna ba su je wa fu ganan ga patte jira na addi zaliya nabi muhammadu ya ta cha buna ye ugo ugo da ilimi ga sahaba ji sahaba ji magada shi gyara abu musa al-ashari amr ibn as na pekin ya misra cila musulunci lobo da wucin jama'i musulmi ji fa'idan do ce da abu ki fa'ida a da na feji bayani fozu majiga khawariji izala salafiya pata nyayo na pata nyayo kile uchigan nyayo talha zubairu aisha khawariji na yusaidi na alina e ba shi ajo nyayo kacha ajo nyayo nyayo yadda kauna aisha yadda kauna talha yadda kauna Zubairu. bogo ya galo sunna ji kwaje ni be boko haramu ji uji shakka atuji ya gaba ebo na kalu sun na farko ji ji sahaba nabi muhammadu na ya ga ina liuji bi aina benin jibe hawari da toji na wagi pata efe igbo faye kuna gwana bogo faida unci kuyo aliu unci bice wanci bice bayan giwo ekun wuce mutumatin gake dalili shi dabo amma na rawa na gatsu fayin mayo na nasi dabo ga zandoro agwa na gata ta alkhairi ndoro ma manje ga ce hada jin ga bi zandoro ami ma ne lega ina gega kan gana nan a to mai lega ina gega nan nge dille na igere chen le leba ne u sayyidina na chen le ba ina la kunya aisha jibe bi tabawuji da almina da munafincin da ci madda zan kace akpato kun sa munafiki ne fita cha bana gabi kin da guna ke kacha to zaba aisha je so asaranda aga a ga kun cici munafincin da cici na mini je mando cije wani je wa jin hadde ya jike sas na ci la ta kare ya je ma aisha je ebode annami so gunga ye goro abi a gun aga jin haddi na wada ita wale kin da fitina muci na kace wuji be ban ba so tishin na ne kada su kudi a dazo bogo ga be wani shi a ganni a yabuna de man doci mu fe ga wani shi afe feji wazi ga to salafiya to awa ni ga an so what ga ki da shi wa alu sun na farko da ya daji bayan kin do ajin da be zai yi shi hawariji na jiwu sayyidina ali mu ci gwa kuna yana ibn ga ga be zumanu jaki na zumanu gwa kun zona ga be shi shi hawariji guta ibn muljim barak amru kinye maka a sai pawu na sayyidina ali zaba shi na shiga alamu awu to amrubu na as a ciji minti shiga tanti sabon ramadan a wa ijira da shi ba kanga a ci la ta kilo na gawa ali ibn murjin wadda tsunkin ya kufa bawan shi tina lokacin su bayi ma gumi gan a wakpata amru gawa da wa amrubu na as misra ndo mazala gawa dan muawiya wukin ya sha mu e baki wuna wuza ba na kin do dawo muhammad yusuf zo nan ga wale ga boko haram yi da ji shiri ga fayin ko ci je wo ku ba to a ci aga ji faro a wari ji na ji wuguna a gabe ji minti a ci da mutu to ke ga eh, sokuti be akida da ribate zai ji fi bai na soku ga gani bi? bogo yi ta an kalma mushi shi a gaibe ga waga to na ji jiga yi yau, salafiya eh, hawariji ka ne a yau gai ka sunna tsoje ni ga ya labe ziji ha bi hawariji na sayyidina ali gune aliyu muawiya aisha tola zubairu sunna zanna jiyo sahaba na bijan amma kpata ga zadi da yayi ga ya maye ga yuga wakata ji raddiya ga mala sunnanin tulitafin na naijiya ar-raddu ala rafida raddi jiyazijo shi a je ta akida jo zumanin wula ga bezo ga akida na lo ba sahaba mu cikon na naji aliyu gurkun bayina ga wakar tawatara aminu sallallahu alaihi wasallam hadisi bi hadisi mutawatir hadisi kice kwa bi mutawatir hadisi na sahaba ji gobe dan yi wa yaji nawa ga sahaba naji ga wani zuciya yana misali a gaza gban wata ci sahaba ji ga anniya nabi ga anniya nabi ga anniya nabi ga hadisi mutawatir ma ya dullu ala imani a Allah di su ji bane ya gugwa ga Aisha tol a Zubairu Muawiya zaba imani nan wa kauni ba ba mubashsharan bil janna idza mafita ta na ya bushara gike kike bai lulu alijanna ne ke Aisha na di ya uwa ga wuce Talha Zubairu Adam ni zai ja nabi so ya bushara ya dufe ba ne be lulu al janna Muawiya so hadisi da ne ya za alkhairi ku yau. bogo ofi tafsirin takzibun da zalika zan zoro a ga zan ji kafiri na ji bi alimina zan na ji ga manan la da nafsi na ji bai daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga ya gimi aljanna zan na ji wani kuma ya ja za annabi ga gimi aljanna wa bi shi shiga kafiri ba dole ga nafsi wai la ga manan da wani gaffa in lam yasiru kafara zai ji gaja ga kafira ya wani kayi soje kafira bi aza takbir be ga mana ne yalla daga soci ko ga nabi muhammadu ne ibn ga nabi ga sai su kwa guga wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha gogo ga nabi ka ta wayoyo hadisi daga ta zuci bona gato zandoro na gaggama ne gan yau na kaza na je kafira fala shakka annahum yasiruna fasaka yato na gaggama na gaje fasiki kai je kafiri be gama nan ya ladan nafsi nan ji gaza nan je gina aljanna ya wana ya ga je gina fasiki wa zalika yakfi fi hasaratin fi tijaratin na ma kukin hasara na je wace wani ya kida na ya lazana ya kida na ya lazana buga jama'i musulmi shi isin yi tuye cin alamarin nan kede sunna jidi akidan na gaza cin da ba lobe aliyu na shakin ha kafira ibu hadisi pata gala ibn hajar al-asqalani ga musulmai musulmi ji pata gwetiya ga zandoro na gabe shi shi ji to na zando ciji mini sahaba je cicen liban na luwana lanna cin bici aliuza de diwo ko to lawo to ga iza de diwo aisha ne je So tiya daga kinya makauci lati shi basrana a ga zandoro aji to na ga wani ge wani jigana lanna cin bici ɓata wani ba gafara Allah ga ijiti ya dajo in dora ile ga yana gegana dan ibn za ba ilimi ko jayo za ko jayo za imani ko jayo en yi zandoa kinga ni je mai shi a je ni zaji ta ci abu chagwa sun ali kawai yana to aliyu to zai jike ɓata na a gaila gintara yi ma jama'i musulmi shi mini ya fa'ida na ila bai littafi na da muhimmanci salamai متصل السؤال وجواب في أعم المهمات العقدية لدى الشيعة الإمامية egan gibe shi gaman na jin tsari etin aqidan ciko e ba shi'a jo shi'atul imamiyya aga shi'atu ifna ashariya jo man na kauna yuga abdurrahman bin sada shafari wallahi wa kokar ji salawai wannan daga cabon wa ga zize shi'a ma bebe shi daga littafi abu in doro wajen ga tuba na muga ya shafi a kida mucin wayi daga littafin shi a to gana na yi na gaga ya cin dacewo musamman ga ya zanu da lokin ya basira ya tiya ya kuna na beji faruwa na a ga tol hafe da wuya da zamucin da littafin nan to littafi ba ga zamuci da nan galafonin shudu bai gishi an doci na watsun bai ga wani ji dabara amma yana mutu lafsun gwabe nan e ga wuce haji tabbata da shi ne shi a jaibe a kide tiki bu ya takidu ulama shi'a bi anna aisha radiyallahu anha zaniya man ga subhanaka za buta na abin diga da page na 311 babu ga ga wuce don ta littafi ba ga wuce don 311 nukewu gishiya amma ji dabara ga mun yan da ci ga bicicin ran ga shi a yi rikici ga bicicin ran ga isna shari'a ne ta tuba na ga a shiga jagan na man kweju mi fe gba bo yu gato ga waye na almajlisi ga na da mini man kwen shi yajo ga idza zahara Madi, fa innahu sayuhi aisha wa yuqimu alaiha alhad ga madi ga ba tiya madina ga ya na? ga aisha da rayi kuma ga aisha jin haddi ngujin haddi a haddi yin cin da niga yin kiwo yau ga wuta a wani yawa ji takiyanci ne ya zaɓe yi na ga wuta wa da bigan amujin yin cin da ki ya jiwe yau, ɓata to references ya page number bai lita sai haji bai ja ga ganna fina ɓata man yi wulabe ɓata man yi wulabe wawe na ga ti aisha na ga aisha tiya falamma aradat an taruja ilal Basra inga kin basra ga ga loko daga kin maka boko a ga lokaci na aisha ba gucin alo kin basra na kala la fulan ade zai ga biwi ga la hillu laki an taruji min gairi maram mugun ya wani wata babu maramina da zannona fatazawwajat nafsaha min talha aisha shamini wujiya waya ziyo tola nga tola zubairu ga muda sa bayo wato ga didi to ga da litafi ne ga tafsirul kummina da tafsirul burhani wale ganne to volume to page number nye litafi nye kummito 341 amma so kure mu cile na wa bagwa benin daidai ganne ke guna daidai da aisha mini wujiya waya tolha mudana mudana goba ga goga fa bai munda to litafi soci zumata sai na ya ca ga nobe lutin to jama'i musulmi ji akida jama'a na ji dai akida wana ce da babe bawa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akida mai laula daga ba zai shigo man ya shi man gobe gube na ce fega adena tun man na ji sharati ga bu sarawin ga ya ga manya ja laula ke kina ke ga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mini mai shi a sai gan a gabi annal imamata istimraru linubuwa zai ji ti sha na to a zigai ci gaba bai waya anabin ci fayan ji ma na kendo dai ala na bisa ko na a ci aga ya la gala gwa shi baka e ji elula ke gana bi na uzurin ciko na da gwa ki da wani da a dawo jafar sadiq mini ya gisa idina alijin indorowa indoro gana ngala mini manya shogan inna haditha kulli wahidi min al'a'imma at-tahirin qawla Allah azza wa jalla e ganye zandoro mini a imma na ji salilici na e ga so ci gada wono wala tilafa fi aqwali kama la tilafa fi qawli ta'ala cin le ba mai daga yi ma ji ba kendo na cin le ba da giwo e ga so ci wala akida ji gada da wani waga da litafi na ga sharu jami'in shar'un jami'un alal kafi volume 2 page 272 wasu ganna gbogbo mun ya shiga gaggan wa fi da wani da wani gbogbo kini giba na bawa ji ba la gala to wasu mun bebe bayani shi salawin etin aki da abin to ina ya goyoyin kafirinci na wa ga man gaggan ke aliyuna ya ga wuce da fi da wani ko ne ya gi wuce ya ga na yi bata da cicin yau sahaba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ajma sumuna ngali annabawa su kuji ba to annabawa su kuji makiyaki da mai sunna jitabu a ga yana ji so gayiri e na wajuja eto lefi na jijika bayira na amma ga satu eye loba nga ya jibe ne ugwa bi cice zijo ya na ba wando cici na amma so ko ga satu eye jiba are jika bayira so ko afa amma so gayire dia adake kala ga ya ga na gyara yana si fi qur'ano na ugwa ga gaji ka zama gaji ka zama mago akida na wajen akida wangi na nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam gamala akida e lula qur'ano mai sunne amma ya e ga mambo gintara mambo bal kwai na jautu mai ke lobe ina ce mai ya jile ba albaiti a zunga sun ga manaji ta sarawai albaiti kici gagi sayyidina abubakar jito bal albaiti baiti fe mu ha ibuna na za wuce ciya da kuwa ga ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ga ga to azuma tariya tula tiga wuce imagine na jiga na gayi gurgudu ka tun yayin gurgudu ne ga nan social barkudu bai ga cin bici ku suku gan bai yi zai yi aki da safa wuce wannan suku ka wuce so ci ya aziki tuba jin in sai so gan bai zuri ji bai aki da dilikwate subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk